يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منارانا litini wanda ya dace da sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace hudu ga wata kan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon komowa domin ci gaba da saratunmu na tafsir cikin suratul anbiya wanda za mu tashi aya ta tamanin da uku. kafin nan bari mu sake gabatar da lambar da za a ba da taimako da tallafi ga marayu kamar yadda muka saba muna ambato kowane lokaci kuma muna kwadaitar da al'umma da mu baki ɗaya. na daga cikin aikin da ke sauwaƙe maka shiga aljanna cikin sauƙi tallafa ma marayu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafin yatim ka hataini yawmal qiyama ni da mai ɗaukan ɗawainiyan maraya haka muke gobe kiyama wato ya haɗa hannayensa biyu ko yatsun hannunsa biyu wanda ake amfani da shi wajen tahiya da dogon yatsa na tsakiya wannan kawai ya ishe mu sharafi ga abin da ya shafi ciyar da marayu muna fatan za a an kira Allah ka taimake mu gaba ɗaya. lambar ita ce akwai unity bank 00 biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu akwai jaiz bank shi kuma lamban account ɗin shi 000 biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah ta'ala ka datar da mu ka an shi ayyukanmu gaba ɗaya fata malam bismillah أعوذ مسني الضر وأنت أرحم الراحمين wannan aya ko wannan kissa da take biyowa tana da kyakkyawar alaƙa da kissan da ta gabace ta domin kissan da ta gabace ta ta annabi Dawud ne da ɗansa Sulaiman Allah ya yi masu wata jarrabawa ya yi masu ni'ima ya ba su mulki ya ba su annabci ya yalwata masu a rayuwa jarabawa ce a gaza a gode ma ni'imar Allah kuma sun ci jarabawa sannan wannan kissa ta annabi ayyub ita kuma za ta karantar da mu yanda aka jaraba wannan bawan Allah a hanyarsa ta kira zuwa ga addinin Allah da abubuwa mara daɗi kunci rashin lafiya da sauran jarrabawa mabambanta domin a ga zai iya haƙuri kuma za mu ga ya ci jarabawa ya yi haƙuri kenan duk wanda ya ce zai kira zuwa ga hanyar Allah ba zai gushe ba ana jarraba shi in muka dubi kissan annabi Ibrahim an jarraba shi ta hanyar ƙaryatawa ta hanyar taɓa lafiyarsa ta hanyar cutar da shi da zalintar da shi sannan ga wannan ƙisar wanda za ta yi mana bayani ta hanyar kuma Allah ya jarraba bawa cikin ƙuncin da bai yi tsammani ba kenan duk wani wanda yake kira zuwa ga hanyar Allah kada ya zaci wannan hanya mafrushatan bil azhari fa ma hiya mamlu'atan bil ashwaki kada ka zaci da'awa zuwa ga Allah hanya ce da za a shimfiɗa maka kafet a sa maka fulawa kana takawa saboda taushi ƙafar kana nitsewa jama'a na maka tafi hanya ce mai cike da ƙaya ta tsido ba ka cira wannan face ka taka wancan sai dai kai kuma a matsayinka na mai da'awa haƙuri za ka yi ka miƙa al'amarinka ga Allah har ka sami nasara ko Allah ya tabbatar maka da abin da kake nufi na sakamakon gidan aljanna wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin alqur'ani ya tabbatar mana babu wanda ya kai balantana yafi mai da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zancen da ya kai shi ba aikin da ya kai shi musamman mai da'awar ya zan mai imani mai aiki na gari to ga kissa ta annabi ayu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ayubu ka ambaci annabi ayuba cikin alƙur'anin nan shi ma mun ba shi shirya annabi ayub abubuwan duk da mai zato baya zato ya same shi na jarrabawa na fitina na bala'i an jarrabe shi cikin dukiyarsa an jarrabe shi ga 'ya'yansa an jarrabe shi ga lafiyan jikinsa an wayi gari mutum ne mai hali mai samu mai yalwa mai dukiya yawa yi gari ba komai komai da komai Allah ya anshe ya ƙare ba shi da ko kwandala mutum ne mai ƴaƴa. Allah ya anshi rayuwan ƴaƴan gaba ɗaya mutum ne lafiyayye kyakkyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi lafiyan nashi ya jarrabe shi da tsananin rashin lafiya sannan yana da dabbobi yana da gonaki ya rasa waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya ya sanya wannan ya zan jarabawa gare shi ibini kafir Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa bayan duk wannan sun mabtuliya fi jasdihi yuqalu bil jizami fi sa'ir jasadi walam yabqa minhu salim siwa qalbuhu wa lisanu yadhkuru bihim Allahu azza wa jal Allahu akbar Allah ya jarrabe shi a lafiyarsa ya samu jarrabawa na jizam ko ina jikin shi miki ne sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya yi saura idan ka ɗebe zuciyarsa da harshensa wanda yake ambatan Allah da su subhanahu wa ta'ala haka ya yi haƙuri haka ya yi juriya bai canza wani abu na bauta ga Allah ba bai nisanta barin abinda yake yi na ɗa'a ga Allah ba har ya ƙaurace mutane ma suka ƙaurace masa sai matarsa wadda take masa hidima ba dare ba rana Allah ka azurta mu da mata masu alkawali ba abin mamaki ba ne domin hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a shaddun nasi bala'an al'amdiya sun masu salihuna sun mal'amsalu fal'amsal al'umma a duk duniya waɗanda aka fi jarraba su babu kaman annabawa suna gamuwa da matsaloli mabambanta daga nan kuma sai salihan bayi na gangaru sai kuma wanda ya fi tsayuwa a kan hanya sannan mai bi masa wajen tsayuwa a kan hanya a watan waya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yubtala majlu ala qadri dini fa in kana fi dinihi salaba zida fi bala'i akan jarabi bawa a gwargwadon yadda ya riko da addininsa ne idan ya rike addini kam kam kam baya wasa da sa da shari'ar sa sai a ƙara masa girma da zafin jarabawa kuma wannan ba wani abu bane wanda za a ce na asha alkhairi ne domin hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna azmal ajri ma'a azmil bala wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhut mafi girma sakamako mafi yawan lada da Allah ke ba bayi yana tare da jarabawa wanda Allah yake bawa ne idan Allah ya so bawa sai ya sa masa babban jarabawa wanda ya yadda da jarabawan Allah Allah ya yadda da shi wanda ya fushi da jarabawan Allah Allah sai ya fushi da shi to cikin annabawa samun wanda ya sami jarabawa kamar annabi ayuba ne. Shi ne Allah yake ambatansa da matsayinsa a yau wa ayyub ku ambaci ayu a matsayinsa na darajansa da mukaminsa izna da rabba lokacin da jarabawa ta jarabawa ya kira ubangijin shi Na nada anan ba ma'anarsa ka kira yadda kake kiran dan uwanka zo ba bi ma'ana da'a rabbahu ya yi du'a'i ya roƙi Allah mahalicinsa sai dai cikin wani nau'i na alkunya na ladabi na biyayya yana cewa anni masani ya wa anta ta'arhamar rahimin ya rabu hakika ni masani ya cuta da abubuwa wanda suke ba masu daɗi ba sun same ni kaga kaman yana ba da labari ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu kuma a a'lamu bi halihi idan nan aka sami abinda masu balaga suke cewa khurujil habar am muqtada zahir labari yake ba Allah Allah ya fi shi sanin yanayin da yake ciki kenan ya Allah ka dube ni da rahamaka ka dube ni da jin kanka ka yaye mani fitinar da take tare da ni da jaraba wadda ta same ni wa anta arhamur rahimin ya Allah kai ne mafi rahaman masu rahama kai ne mafi jin kan masu jin kai kenan ya jama'an musulmi Allah ya ce arhamur rahimina ashe Allah shi ya fi kowa rahama domin rahamar Allah kamar yadda yake cewa jalla jalaluhu wa rahmati wasi'at kulla shai." rahamata ta yalwaci kowa da komai Dukkanmu mu karkashin rahamar Allah muke in ba da rahamar Allah ba da ba za mu yi numfashi ba a bisa ayyuka na ɓanna da sako da ta'addancin da muke aikatawa in ba din rahamar Allah ba da ba mu samu ci da sha ba domin ɓannanmu ya yi yawa zunubinmu ya yi yawa laifuffukanmu sun yi yawa sai dai da yake Allah mai rahama ne kuma rahamarsa ya yalwaci komi da komai muna saba masa muna cin gajiyarsa muna saba masa muna zaune a ƙasarsa muna saba masa yana ba mu ruwansa muna sha muna shakan iskarsa kuma sai ya umuce mu muma shi yasa aka ce arhamur rahimina ashe akwai sifar rahama ga halittansa muma ƴaƴan adamu sai Allah ya wajabta mana mu zama su rahama a tsakaninmu masu jin kai a tsakaninmu masu tausayi a tsakaninmu masu sanin ya kamata a tsakaninmu sai aka ce arrahimuna yarhamuhum Rahmanu; irhamu man fil ardi yarhamkum man fil sama masu jin kai masu rahama masu tausayi Allah mai rahama yana rahama gare su yana jin kai gare su ku nuna jin kai da rahama ga duk halittar da ke doron ƙasa Allah da ke sama sai ya ji kanku yan kasuwa a tausaya a daina ta da farashi yana tashin farashin menene gwauran zabi ma'aikata a tausaya ɗan ƙwadago a tausaya mutane ko ma yaya rayuwarka take a ko'ina kake ka zan mai rahama haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya kasance mai rahama ne mai jin kai ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wa sallam haka yake mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayi ne mu kuma an umuce mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir shi gaba فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم to kasantuwansa an jarrabe shi jarrabawa ya yi haƙuri haƙuri kamar yadda Allah yake nema ya inganta a hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dama yana cewa ajaban li'amrul mu'min inna amrahu lahu kulluhu khair la yakunu zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sa'a shakara fa kana khairan Allah wa in asabathu dara sabara fa kana khairan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina mamakin sha'ani da al'amarin mai imani shi mai imani al'amarinsa gaba ɗaya rahama ne jin kai ne alkhairi ne idan wani abu ya sami mai imani abin nan ya zanna farin ciki ne bai alfahari sai ya kaskantar da kai ya yi godiya ga Allah sai wannan abu ya zame masa alhairi ya ci jarabawa idan wani abu ne na sharri ya sami mumini bai farmato ya kai ƙaran Allah a wajen wani Allah sai ya yi haƙuri da jarrabawa ya ci jarrabawa sai ya zame masa alkhairi domin sakamakon shakirin da sabirina duka gidan aljanna ne bayan kyakkyawar rayuwar da za su sami kansu a duniya to wannan bawan Allah lokacin da ya shiga tsanani a tsawon zamansa ya gamu da jarrabawa iri-iri da yaudara iri-iri na araba shi da hanya daga shaidan ya kauce ma imaninsa ba irin abin da ba a yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya masa yabo ya ce inna wajadina husadira Ni'imal abdu innahu awwabu sai muka same shi mai tsananin haƙuri ne akan wannan jarabawa bai canza layi ba koda da rana ɗaya ko da da sa'a ɗaya ko da da sakon ɗaya Allah ya ce ma dalla da wannan bawa domin mai yawan mai da al'amarinsa ne zuwa ga Allah fasta jabna lahu daga nan mu kuma sai muka amsa masa addu'arsa inni masani yadhu wa anta arhamur rahimina sai muka waiwaye shi da rahamanmu da jin kanmu fakashafna ma bihi min durin. duk abin da ke tare da shi na cuta na rashin lafiya na tsanani na kuncin rayuwa Allah subhanahu ta'ala, ya ce sai muka yaye masa baki ɗaya karankata kabbin shi Allahu akbar lokacin da abin ya zo Allah subhanahu ta'ala, ya ce unqud bi rijlik ka buga kafanka kawai a ƙasar dam tafin kafanka ya tashi ka buga kafanka da yake shi Allah shi ne mai iko haka kuma ya so yana buga kafa sai idan ruwa biyu ya fito Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haza baridun muktasalun wa sharab wannan gashi ruwa ne mai sanyi ka yi wanka da shi ya ɗiba ya yi wanka yana yin wanka duk inda ya wanke sai ya wanke citan kai ka ce ba da ƙuraje ne na ruwa a jikin ba fatarsa ta dawo fiye da asali kyansa ya koma fiye da asali to cutar ta ci jikin shi don haka akwai a cikin shi kuma a cikin jikin shi Allah ya ce wa sha'ab wannan kuma ka sha wato da na sha da na shafawa kenan Allah hakimun yana ɗiba ya sha duk wata cutar da take cikin cikinsa ko cikin gangan jikinsa ita ma ta walwale tsaf ya dawo kawai wani ɗan saurayi mai ban sha'awa kyakkyawa jama'a musulmi ne ya haifar da haka saboda ya yi haƙuri ya ci jarabawa ya yi ɗa'a ga mahalicci jalla jalaluhu fakashabna ma bihi min dhurri wannan abu na farko da muka soma masa kenan to lokacin da ba shi da lafiya akwai ruwaya da take cewa in ta inganta shaidan ya yi iya ƙoƙarin shi ta hanyoyi daban-daban ya raba shi da imani amma bai nasara ba sai ya bi ta hannun baiwan Allah matarsa mai tausayinsa mai jin kansa wanda ta kai tana zuwa ta dago ta samu abin da za ta kama sai ci sai ya ce mata kinga akwai maganin abu ɗaya da zai yi yana yi zai wanke ya bauta ma wani abu na gunki ko da kuda ne ya yanka in ba shi da wani abu ko kuda a kama a kashe da sunan an yi ma zai wanke tas sai ta zo ta gaya mashi ta ce ya ce ke ce za ki zo ki min wannan magana to wallahi in Allah ya bani lafiya sai ne maki bulala ɗari Allahu akbar da ko Allah ya bashi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauƙaƙe mata don ya san manufanta sai ce ya nemi ciyawa ko tsintsiya mai tsinke ɗari ya buge ta da shi shi kenan ya ɗan fyaɗa mata an gama shi sa Allah na sauƙaƙe rayuwan duk wanda ya bi shi to bayan an gama wannan wa'ataina atainahu ahlahu sai kuma muka dawo masa da iyalansa ba mun ce yana da ‘ya'ya da yawa ba kuma na gangaru duk sun mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka dawo masa da iyalansa to muka dawo masa da iyalansa ya haifi wasu ko ko wanda suka mutun suka dawo Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce ruddu alaihi bi'ayunihim waɗancan dai aka ta masu da su kaji hikima da rahama da jin kai irin na Allah subhanahu wa ta'ala bayan an ta masa da na asalin wanda suka shaƙu wa mislahun ma'ahum sai kuma aka ƙara masa kwatankwacinsu ya sake haihuwa da matan nan yawan iyalan da da suke da shi Allah ya ce rahmatan min indina wannan wata rahama ce ta musamman daga wajenmu kuma ibn mas'ud da mujahid da qatada da al-hasan al-basri duka su ma sun ambaci cewa an dawo masa da iyalansa na asali sannan aka sake ninka masa kwatankwacinsu kamar yadda aka dawo masa da dukiyarsa aka ƙara masa fiye da abin da ya mallaka da aka dawo masa da dabbobinsa gonarsa da duk wani abin da Allah yi masa ta ni'ima daga Allah subhanahu wa ta'ala wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin kuma zan ambato abin la'akari abin lura abin da za a ɗauki darasi ga masu bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ka zaci rashin lafiya a matsayinka na mumini kada ka zaci ƙuncin rayuwa a matsayinka na malami mai wa'azi kada ka zaci cutarwa daga al'umma a matsayinka na mai tsa'a ga Ubangiji mai bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah baya son ka ne ba haka ba ne. zo ka karanta wannan kissa za ka fahimci a matsayinka na mai imani Allah na iya jaraba ka da abin da baka zata ba na jarabawa ka yi koyi da annabi ayuba wajen haƙuri bisa ƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala ka yi haƙuri bisa ibtila'i na Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala a duk abin da ya aikata lahul hikimatul baliga yana da iyakar hikima ma'ishiya jama'a musulmi wani lokaci akwai abin mamaki ɗan adam yakan so abu iya so sai ka ga Allah bai ƙaddara ya samu ba wani lokaci kuma ya yaƙi abu iyaƙi sai ka ga Allah ya ƙaddara abin ya same shi to a matsayin mumini a duk biyun nan yakan miƙa al'amarinsa ne ga Allah kuma taken shi shi ne ƙullai bana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul muminu ba abinda zai iya samun mu ko mu samu ko ya same mu ba ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta shi gare mu Allah shi ne mahalicinmu abin bautanmu kuma gare shi shi kaɗai muke dogaro daga nan sai Allah ya ce masa asa an takarahu shai'a wa huwa lakum wa asa an tuhibbu shai'a wa huwa lakum wallahu ya'lamu wa tumla ta ta'lamun ai da yawa kukan ki abu iyaki a iliminku da hangenku da hasashenku da dabaranku amma wannan abin da kuke ƙi a wajen Allah shine alkhairi gare ku sannan so da dama kukan so abu idan ku ya rufe ba abin da kuke gani sai shi ina ma dai yanzu ya tabbata tabbatan shi shari ne a gare ku ku ba ku sani ba amma Allah ya sani kenan mumini a kowane mataki na rayuwarsa ana son ya miƙa wuya ga Allah ya yi imani bil qada'i wal qadr kullu bana, illa ma kataballahu lana huwa maulana in alkhairi ne ya zama shakir idan shari ne ya zama sabir wannan shine abin da ake nema ka ci jarabawa a duk matakan rayuwarka kenan akasin haka hallaka ce bata ce nadama za ta tabbata ga mai yinsa Allah ta'ala shi kame mu ci gaba wa isma'ila wa idris wa zalkin kullum min as-sabirin wa isma'ila wa idris wa zalkifli kullum min as-sabirin to ga wasu annabawa a mafi mashhurin zance dukansu annabawa ne Allah ya ambace su haka a gurguje domin su shiga jerin jeran giyar waɗanda Allah ta'ala ya shirya da su kuma a ambace su cikin alkur'ani a mana manuniya daga ciki akwai Ismail ɗaga annabi Ibrahim Allah ta'ala shi ƙara masa tsira da aminci kwanan baya mun ɗan bayani game da shi kaɗan shi ne wanda hajjara ta haifa kuma shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci Ibrahim salam da shi da mahaifiyarsa a zo a aje su a garin maka biwadin gairin ziza'in inda baitikal muharram rabbana liqima salat nan ya taso nan ya rayu kaman yadda muka sani kuma kaman yadda muke bayani za mu ƙara bayani insha Allah sannan wa Idris ka ambaci Idris a wannan littafi shi ma Allah ya ba shi shirya ya cancanci ambato shi Idris Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka shi kamar yadda yake fadi cikin wata aya wasfur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya ka ambaci annabi idris a wannan alqur'ani domin mai yawan gaskiya ne kuma annabi ne daga Allah subhanahu wata'ala sannan mun ɗaukaka shi a matsayi wanda yake maɗaukaki shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'i ya mi'raji ya ce na same shi a sama ta hudu ne idris alaihissalam yana cikin 'ya'yan annabi adam ana cewa jikansa ne kuma ana cewa ya yi rayuwa tare da annabi adam alaihissalam a ta shekara ɗari wallahu ta'ala ala wa alam idris alaihissalam Allah ya ce a ambace shi a alƙur'anin nan shi ma annabi ne na Allah kuma yana da wani abu a wanda ake ce ma ƙulayat idris wasu abubuwa da shi ya so yi a duniya kafin shi ba a san sa ba na ɗaya ana cewa huwa awwalu man kataba bil qalami eh shine farkon wanda ya soma rubutu da tawada da alƙalami a duniya gaba ɗaya annabi idris ya rinka rubuta littafi da wasiƙu yana tura ma al'umma don su samu shirya ƙarƙashinsa sannan kafin lokacin shi al'umma fata suke amfani da shi shi ya so masaƙa na tufa ana yafawa sannan shi ya so ma ɗinki in za ku tuna baya kaɗan cikin lokacin da muke ambatan wa allamnahu san'ata hadid san'ata eh, labus kisan annabi Dawud cewa mai sana'a ne kuma yana kira muka ce babu wani annabi cikin annabawan Allah face yana da sana'a muka ce shi ma annabi Idris sana'ansa tela ne madinki ne madinki ne aka ce shi ya so mai yanka yadi ya shata riga ko tufa yayi yi ɗinkata, in zai soka allura zai ce subhanallah kowace suka in zai zare zai ce alhamdulillah irin waɗannan abubuwa su ne malamai suka tattara suka ce ayyuka a duniya wanda annabi idris ya so mai kafin shi ba a yi ba allahu akbar allah ya ce a ambace shi a wannan littafi na alkur'ani mai girma wa zalkifli sannan ku ambaci zalkifli a cikin wannan littafi zalkifli mashhuri da mafi yawan malamai suna cewa annabi ne daga cikin annabawan Allah to zalkifli wasu suka ce daga kafala ce yawa wani wasu suka ce ba daga kafala bace daga ainihin ah, nasib يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين كفلين كتير دقا كفلني shi yasa aka ce wanda suka ce daga kafala ne suna ta halilin cewa annabin da ya gabace shi lokacin da ya ji alamar masuwa aka yi masa wahayi ka samu mutumin da zai lamunci aikinka ya tara bani isra'il ya masu jarabawa amma ba wanda ya ci jarabawa wanda zai tsara amana ya ba da haƙi ya yi adalci sai shi sai aka ce to kai ne zartafili daga kafala wato zamana a'a in aka ɗauke shi daga kiflun kiflaini ɗin nan da muka yi magana rabo sai aka ce ai shi zulkifili ɗa ne ga annabi ayu saboda haka yanda Allah ya ba ayu ba annabci shi ne ya ba shi shi ma annabci rabansa kenan a cikin 'ya'yansa ba shi kaɗai ne ɗansa ba amma shi ya sami wannan babban rabo na annabci ala kulle halin shin daga kafala ne koko daga wannan abu ne ba shi ne muhimmi ba ko ma muhimmi ne mafi muhimmanci? yana cikin bayin Allah na gangaru mafi yawan malamai sun ce annabi ne cikin annabawa shi ya sa ma aka jero shi ƙanƙashin wannan jerin jeran giya ta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kullum duka waɗannan annabawa da muka ambata minasabirin suna cikin masu matuƙa tsananin haƙuri wajen ɗa'a ga Allah haƙuri wajen nisantan saba ma Allah haƙuri wajen yadda da ƙaddarar Allah misali ka ɗauki wannan bawan Allah Ismail tun yana jariri aka ɗauke shi da mahaifiyarsa aka aje shi a makka makka na daji ne lokacin ba gida gaba ba gida baya biwadin gari zai zar'in inda bai tikal maharam abana liyu qimar sala ba ruwa ba itatuwa ba shuke-shuke ba koni sahara amma suka yi haƙuri suka zauna da ya taso yayi yau wayo bai gudu ba bai tashi ba ya san akwai wurare na ni'ima akwai wurare na jin daɗi akwai wurare na annashuwa akwai wurare na nishadi amma tun mahaifinsa ya ce Allah ya ce a aje ka a nan ya yadda ya rayu a nan sannan bayan ya zama matashi ya kawo ƙarfi mahaifinsa ya zo ya ce ɗana Allah ya ce na yanka ka inni a rafil manami anni azbahuka fanzur ma za Na yi mafalki mafalkin annabawa wahayi ne an gaya mun a cikin bacci na yanka ka me ka gani ƙala ya abati fa'al ma tu'mar in sha Allah min saboda tsananin hakurin shiga ɗa'a ga Allah da biyayya ga Allah ya ce baba aikata duk abin da Allah ya umarce ka da ka aikata da ni insha Allah za ka same ni cikin masu haƙuri ba zan saba ba an zo a aikata fi'ilan ya kwantar da shi ya ce baba rufe min ido kada in gani ko in wani motsi ya zo ya bata ka da jini ko wani abu mai kama da haka Allahu akbar don girman Allah za ka iya babanka ya zo ya ce zai yanka ka yau a yau an kai ma matsayin yaro ne babansa zai masa ladabi ya ce ko ma ɗan dukan shi zai sai wallahi baka isa ba baba wallahi ban yadda ba ni ba za a buge ni ba Allahu akbar ina ɗa'a. ina biyayya yaya wani kuma gashi da kuɗi uban na jin yunwa gashi da kuɗi uban bai da sutura yana tafiya cikin tsumma inda uban zai ce ɗan taimaka ce wallahi ba yanayin gari fa gaskiya <laughs> tsohon na yana neman diya ta tike ni ne ai biyu babu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an tawa maluka li abika ɗan ke sanwa da kai da dukiyar taka duk kayan ubanka ne da uban da ɗan haka suka yi haƙuri suka bi dokan Allah falamma aslama wa tallahu lil jabin ana dainahu alya ibrahim kal saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin wa fadainahu bi zikrin azim lokacin duk da suka miƙa wuya suka yi haƙuri shi ma fa shikenan dan dan tillo kuma ya tsufa sannan ya same shi in ka duba sai ka gaddari mai yankan da wanda za a yankan wanne ne ba wanne ne ba suka mika wuya ga dokar Allah suka yadda da dokar Allah suka yi haƙuri da jarrabawa ya sa wuƙa ta ƙi kamawa can sai ya ji kira wahayi ibrahimu dakata ka gasgata abin da muka umarce ka cikin mafarkin nan to kuma za mu saka haka muke sakamako ga masu kyautatawa don haka gashi mun fanshi ɗanka da wani babban abin yanka tasashi yanka wannan haka suke annabawa haka kuma muminai suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mana Asabar biya Haƙuri haske ne ba wanda zai haƙuri face ya fita daga duhu ya ce mana mifta miftahul ce haƙuri shi ne mabuɗin dukkan wani ƙunci da ka shiga sijinu da ka shiga yanayi da ka shiga fitina da ka shiga bala'i da ka shiga haƙuri duke maganin wannan Allahu akbar ba na mantawa da wata kissa mai ban sha'awa cikin salafus salih yana tafiya akan abin hawarsa ya bi ta wani waje sai ga wata yabbuka da wata budurwa kyakkyawan gaske da wani tsoho tukutuku mummunan gaske a halitta amma suna ta wasa mai ban sha'awa sai abin ya ba shi sha'awa ya ga wannan yarinya ta dace ya nemi aurenta sai ya kwana ya tafi bukkan ya yi sallama aka ansa ya gaida tsoho ya ce ah ‘yan mata ana ta wasa da dattijo wane ne yaya kuke ne sai ta ce mijina ne yana ce irin wasan jika da kakan nan ne a ce mai gidana ne sai ya ce kai amma ko ina son ki da aure mai gida za ka bani ita sai ya murmushi sai ta ce na ce maka mijina ne ce a ba na son wasa da Allah da gaske ina son ki ne ta ce mijina ne fa sai tsohon nan mai mummunan fuska ya ce abinda ta gaya maka fa haka ne wallahi ni mijinta ne sai ya dube shi ya sake duban shi ya dube ta ya sake dubanta ya ce ke ko da Allah ya maki tsaban tsantsagoran madarar zallan kyan nan rasa, wanda za ki aura sai wannan mummuna Ga shi tsoho tukub sai ta dube shi ta yi murmushi sai ta ce masa wa ma dirik. la'allallah a atahu iyaya liyashkura fayanala la'ajira shakirin wa atani iyahu liasbira fa'anala la'ajira sadirin? Allahu akbar sai ta ce da shi bawan Allah me haɗa ka da wannan magana ka sani ko Allah ya dubi muninsa ne ya dubi kyau na? ya dubi tsufansa ya dubi ƙurciyata sai ya ɗauke ni ya bashi domin ya zama yawan godiya ga Allah Allah ya masa sakamako irin na masu godiya da gidan aljanna ya dubi tsufansa tukutuku da munin nasa da kake da awa sai ya bani shi don na yi haƙuri in mashi ɗa'a in sami sakamakon masu haƙuri gidan aljanna daga nan bai ce ƙalaba ya ɗauki abin hawansa ya ce Allah ina maka alkawali ba zan sake ganin wata ni'ima wadda Allah ya yi ma wani in shiga ciki in sa baki ba kuma ba zan sake ganin abin da bai shafe ni ba in katsalandan mahalli shahid anan haƙuri khairu aishin adraknahu bisabr magabata suna cewa rayuwar mafi kyawu mafi daɗi ba mu same ta ba sai ta hanyar haƙuri Allah ka ba mu ikon yin haƙuri na'am وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا gaba ɗayansu mun shigar da su cikin rahamanmu cikin jinƙanmu cikin falalanmu a nan ma malamai suka sake hujja cewa duk annabawa ne domin rahama nan ana nufin annabci wallahu ta'ala a'ala wa alam innahum minas salihin domin su din nan dukansu gaba ɗaya suna cikin bayinmu na gangaru masu ɗa'a a gare mu ba sa sabo na'am ومن ذهبا غالبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه annabi na gaba shine zannun ta'ala ya ce wa zannuni iz zahaba mugadiban fa zanna allan naqtira alayhi fanada fi dhulumati allah ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin a wannan kissa na zannun an ambace ta wurare daban-daban kamar suratul safat ta zo ma cikin suratul nun suratul qalam wato ƙisa ne ta Yunus bin Matta bawan Allah alaihi salam asalin ƙisar Allah subhanahu wa ta'ala ya aika shi zuwa wani gari ne ana ce garin Ninawa a kasar a garin mausil yankin mausil a kasan Iraki ya isa ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su bauta ma Allah su daina bautan wani Allah duk abin da zai yi yayi amma suka ki ansa kira suka ci gaba da kafici yau da kullun yau da kullun sai ya kosa yi fushi ya tashi ya basu bayan ya basu ce ina maku alkawalin bayan kwana uku Allah zai maku azaba kwana ɗaya biyu a na uku suka tabbatar ga alaman azaba nan da 'ya'yansu da jikokinsu da manyansu da yaransu da ƙananansu da manyansu da matansu da mazansu da awakinsu da shanunsu da raƙumarsu gaba ɗaya suka yi nadama suka fito bayan gari dabbobin da ke da 'ya'ya sai a aje 'ya'yan daban uwayen daban suka yi ta tadarui suna ƙasƙan da kai mun tuba mun tuba mun tuba awaki na kuka ‘ya'yansu na kuka shanu na kuka marakai na kuka abin da raƙuma na kuka ‘ya'yansu na kuka duk an yi nadama an tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan abu da suka yi sai Allah ya ɗauki azabar barinsu sai masu azabar sun yi imani duk da dai sun ga zuwan azabar shine Allah yake masu imtinan falaula kanar qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qaumu yunusa lamma amanu kashabna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin wato ba a taba samun wata ƙasa da za a yi mata wa'azi ko wata al'umma da za a kira ta zuwa ga addinin Allah ta ƙi ta kafice ta ƙaryata wanda yake kiran sannan Allah ya aiko da azaba a kyale ta ba sai mutanen annabi Yunus lokacin da suka kaskantar da kai su suka sami wannan alfarma lamma amanu suka yi imani suka koma ga Allah su kam kashamna anhum azabal khizi sai muka yaye masu wannan azaba ta walakanci da tozaci a rayuwarsu ta duniya sannan wa matta'anahum ilahin muka jiyar da su ni'ima da dadi har zuwa kankan ajalin su wannan faifan game da su kenan to shi kuma annabin Allah Yunus da yayi fushi sannan ya hijira ya bar su, yaya al'amarinsa ya kasance yana tafiya kawai sai ya je bakin teku zai ma shiga jirgi ne ya tsallaka wani ƙasar ya kyale su a nan to yana shiga fa dama an yi lodi ana jiran mutum ɗaya ne yana hawa sai aka ce alhamdulillahi a tafi ana zuwa tsakiyar teku jirgi za ta kife ta maldamal damal damal sai wani ya ce kai komi aka yi akwai gudajjen bawa mu jirgi ba ta mana haka sai da gudajjen bawa kowa bai ga wani bawa gudaje ba kai ina gudajjen bawa aka rasa aka ce a yi ƙura wanda duk ta auka a kansa ta ci shi to shi ne aka yi ƙura ta farko ta fada kan yunus kai wannan da ne shi bawan Allah ne a sake aka sake ta fada a kansa aka sake ta fada a kansa sai da aka yi ƙura'a aka yi ƙura'a duk tana faɗawa a kansa saboda haka sai aka rasa, to ba fa yanda za a yi dole kawai a jefa shi ya tattara kayan shi ya auka cikin ruwa to daidai kuma Allah ya aiko da wata katuwar kifi ita ce kabarinsa a'a yana fadawa sai ya fada bakin kifi sai cikinta sai ta rufe an fahimta subhanahu wa ta'ala ya ce mata gashi nan ajiya na baki ya zama kurkuku kada ki ci naman shi kada ki karya kashin shi don ba abincinki ba ne Allahu akbar kunga ya yi fushi ya yi kunci da zaman wajen da ba a yi imani ba yana tunanin zai je waje mai yalwa da za a yi imani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nuna masa abin ba haka yake ba sai ya sa shi a cikin kuncin cikin kifi kamar yadda bayani yake gabata bawan Allah nan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wazan nuni ka ambaci zannun ne yunus bin matta shi ma annabi ne daga Allah subhanahu ta'ala mun bashi shiriyar mu izahaba mugadiba lokacin da ya tafi yana mai fushi da jama'ansa domin ka'ida abu biyu ne yayi muhimmai wanda ya kamata ya jira wahayi da annabi haƙuri yake da al'ummansa haƙuri yake da jama'ansa bai fushi da su sannan ya tashi ya basu ba da izinin Allah ba shi kuma wannan wani abu ne babba ni inda ni ne ko kai idan al'umma saɓansu da kaficinsu ya yawa don ne hijira ba laifi ba ne amma manzan da ake masa wahayi ba zai tashi ya yi hijira ya bar al'ummansa ba sai da izinin Allah wannan shi ne dalili idan ya kunci da garin yana ganin yana cikin kunci zai je inda zai sake ya sami yalwa shi yasa ya ce fazanna allan na ƙabira alaihi yana zaton ba za mu iya ƙuntata masa ba in ya fita to za mu ƙuntata masa fiye da ƙuncin da yake gani yake ciki domin na kadira alaihi nan ba yana zaton ba za mu iya samun iko a kansa ba ne a'a ba fasaran ba kenan na kadira a nan mu ƙuntata masa kamar yadda ayoyi da yawa a alkur'ani sukan zo da wannan ma'anar daga ciki akwai zancen Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir aiwa yi zayyik inna rabbaka ya fi rizqa liman sha. Allah ubangijinka yana yalwata dukiya ga wanda ya so wa kuma yakan ƙuntata ta ga wanda ya so daga ciki akwai ayar da take cewa liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man ƙudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha liyunfik zu sa'ah mawadaci mai yalwa mai kudi ya ci da iyalinsa a irin yadda Allah ya yi shi mai yalwa mai kudi sannan talaka wa man qadira alaihi rizqahu wanda aka kuntata nashi kudin arzikinsa shi ma falyun firni ma ta hula. ayoyi da yawan gaske kamar yadda nake faɗi in kana bin alƙur'ani zaka gansu hatta cikin suratul fajr zaka ga irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rasahu fa ya fayaqulu rabbi a akraman wa amma idza mabtalahu a'a wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi na farkon menene wa amma fa amma iza mabtalahu fa ammal insan idza akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani ma idza mubtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani faqadara alayhi rizqahu ay dayyaqa alayhi rizqahu fa rabbi ahanani sai ce ubangiji yau ya walakanta ni wanda yake bai da imani kenan to haka Allah yake mana bayani saboda haka fa zanna na ƙadira alaihi yana zaton ba za mu iya ƙuntata masa ba yana neman yalwa inda zai wala a daina karyata shi a daina muzanta shi a daina yin masa abubuwa irin wanda baya so to amma da ya zauna cikin kifi a matsayin shi na mumini fanada bi sai rinka du'a'i yana sujjada yana roƙon Allah yana addu'a Allah ilaha illa anta cewa ya Allah abin da na imani da shi ba wanda ya cancanta a bautawa bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai kai kadai subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu minaz zalimin hakika ni na zan cikin azzalimai waɗanda suka yi abinda ba daidai ba ka yafe mani ya rabbal alamin to gashi mun gangaro da kisa ga lokaci yana ta hararanmu don haka ina ga da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a wannan ayar sauran bayani da ƙarin bayani za mu haɗu a darasinmu na gaba bi a rabbi jalla jalalu as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an ya taƙabbala minna jami'an ya غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته